والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد bayan haka yin uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu kamar yadda muka saba a ci gaba da karatunmu na wannan littafi na maktafar khalil fil maliki wanda fadilatu sheikh al-imam khalil bin ishaq al-jundi ya rubuta rahimahullahu ta'ala a yau za mu ci gaba daga inda muka tsaya a babin da yake magana dangane da hukunce-hukuncen rantsuwa a musulunci kafin mu shiga hukunce-hukuncen bakance ko kuma alwashi a musulunci a yau darasinmu na ɗari da da ɗaya za mu tashi daga inda mala yake cewa wa bidamanil wajihi fila atakaffalu Don mutumin da ya rantsuwa ya ce wallahi ba zai ɗauki lamuni ba to sai ya ɗauki lamuni na kawo mutum to ya warware rantsuwansa saboda lamuni kashi biyu ne akwai lamuni na kawo mutum ba tare da ya gudu ba ko ya gudu zai kawo shi akwai kuma lamuni na ɗaukan nauyin haƙƙin da ake rikice a kai saboda haka akwai bambanci duk lokacin da aka zo ana rikici akan wani ana bin sa baki ya kasa biya ko ya ki biya da ka zo sai ka ce nawa ne aka ce ai bakin da ake binsa dubu goma ne sai ka ce ka biya dubu goma ka ɗauki dubu goma ka bayar to sake shi za a yi don ware da ka riga ka ɗauki ko kuma ka ce to a matsayina na limamin wannan masallaci na ɗauki alkawari ko na ɗauki nauyin zuwa ƙarshen watan nan ni zan ba da dubu goma a madadinsa to ya yi sai a sake shi ina fata an gani ko kuma kaka wato an je ya yi laifi an je an kama ki kamar yadda yan sanda suke yi da suka kama ki suka liƙe ki sai ka je belinsa sai kuka yi cewa zuwa ƙarshen wata za ka dawo da shi to kaga da bambanci a bisa rikicin da yake kanka saboda haka idan ƙarshen wata ya yi su abin da suka sani shine za ka zo da mai laifi ko kuma wanda ake tuhuma to idan ba ka zo da shi ba to duk abin da shari'a ta yanke to wannan kuma dole ne kai hakuri don yana iya yiwa ka zuwa ce ba za a yi shari'a ma dangane da rikicin da yake kansa ba ka kawo shi mun ba ka awa kaza idan baka kawo shi ba kai za a kama duk suna yin haka to shi yasa duk mutumin da ya zo ya ce wallahi zan ɗauki lamuni to mu lamunin nan fa za mu ɗauka kusan duka ne gaba daya ko da ya kawo shi ko kuma kawo haƙƙin da ya ce saboda haka idan mutum yayi da manil wajihi wato kaman yace ko wallahi ba zan yi ba to duk wanda yayi in yace wallahi zai yi kuma kaga kowanne idan yayi kenan ya warware ranzuwansa shine wa bi damanil wajihi da lamuni na kawo mutum fila a takaffalu cikin wanda yace wallahi ba zan ɗauki nauyi ba tunda ya kawo shi ya dauki nauyi ne ya warware rantsuwansa illam yaktarib adam al-gurmi idan bai sharɗanta rashin biyan abin da yake kai ba amma in ya kyarɗanta to ya shiga wani layi daban wani lokaci yakan kawo mana mafumin shar sabaninsa ko kuma ya yakan dan rikita mana lissafi hakan nan saboda sai ka gane wancan sannan ka zo ka gane wannan shi yasa na yi bayani akwai na ɗaukar nauyi akwai kuma na wanda yake kawo mutum ne kawai saboda haka in kace ba za ka yi ba to duka ne ba za ka yi ban kace za ka yi duka ne za ka yi sai dai inda farko ka fayyace ni ba zan kawo muku ne, amma duk rikicin da yake kansa ba ruwana to in ka riga ka sa wannan to shikenan da aka zo aka neme shi aka rasa to ba za a zo a ce duk rikicin da yake kansa a dora maka ba tun da su tun da farko sun amince to shi yasa idan ana abu ma dalla dalla kana fadin wani karadi wanda ya san kan abin zai ce banda wannan inda yadda wannan karadi ne to ba za mu yadda ba to kaga riga an san ko menene a fayyace ko wanda kullum rikici ake yi da shi ya zan uwanka ne ka ce wallahi ba zan sake lamuninsa ba ba zan sake ba kana nufin biyan bakinsa ne ba za ka sake ba amma duk inda ya je ya buya za ka kawo shi to kaga gara a fayyace tun da wuri shi ne abinda malayi ke magana na'am sannan kuma wa bihi li wakilin da kuma bayarwa ga wakilinsa fila admanu lahu in kana min lahiyati cikin abin da yake wallahi ba zan dauki lamuni ko ba zan dauki nauyi ba abin da yake idan ya kasance wakilinsa na ɓangarensa ne eh, in kun duba za ku ga wani lokaci jimlolin suna tafiya ba saiti ba ba saiti suke tafiya ba wabi hidin nan da yake magana shine bi tsamanin wajihi bi lamanin wajihi kamar yadda ake karantawa da Hausa lamuni na me na kawo mutum ko lamuni na biyan baki shine wanda muka ambace shi a kusa-kusa li wakilin ga ainihin wakilinsa amma da ya kamata a nan ya ce li wakilin in kana min nahiyatihi eh fila atmanu lahu ina fata kun gani din na sake karanta shi yadda ya kamata ya fito a fili amma shi ba haka ya rubuta ba abinda mala ya rubuta wa bihi li wakilin fila atmanu lahu in kana min nahiyatihi wa bihi da lamuni li wakilin ga wakilinsa fila admanu lahu cikin abinda wallahi yace wallahi zan lamunce masa ba in kana min nahiyatihi dan wakilin ta bangaren mutumin da aka yi ranzuwa a kansa ne abinda yake nufi kenan kace wallahi zan dauki nauyi ba to kayya kayya kayya kayya sai aka zo aka ce maka ai wane fa an kama shi ce wane eh wani an kama shi me yake faruwa ta yi ba mu sani ba ya kamata ka je ka bincika da yana iya yiwa ko wanan kawunka ne ko wani babbanka ne kenan kawai da ka je misali a ce kawu ne ko babba ko dai wani wanda rike jin nauyinsa da ka je sai ka tausaya masa kana zuwa ka zo ka ce ah, to oga yaya aka yi kuma ku kama kawuna ko na? ka kai ka shafa maimakon ka bincika me yake faruwa sai baka bincika ba me yasa kawo aka kama ka me kai baka tambayi wannan ba tunda ka hadu da oga kace yace a to ai mu ba mu san kawun ka bane kaza kaza kaza kace a to a kawo takardan kawai ka rubuta ka cika a karbi belin sa sai da karbi belin sa sai bayani yazo ashe wanda ka yi rantsuwa ba za ka yi belin sannan ba rikici ya mamaye shi sai aka samu wannan kawunka ne ko wane ne shi kuma babbansa ne ko kawunsa ko mele ne sai ya ɗauki nauyi sai shi mai laifi ya gudu kaga tun da mai laifi ya gudu ga wakilinsa kenan eh na buga misali da haka don a gani kai kuma daman wancan sarki rikici ne ka ce wallahi kana son ka kiyaye rantsuwanka to ga shi yanzu a kaikaice kaman ka yi masa ne to shi ne mala yake ce kawar wane rantsuwanka sai dai kuma a gaba kama akwai abin da ya kara me yace eh eh ce wahalin halima tawila ne shin ya sani ne akwai fasara guda biyu saboda mutumin da ya samu ofisa suka gama magana aka ce a tun da ka zo da kanka kaza kaza kawai aka sake shi sai bayan an sake shi sai ka fahimci cewa wakilin wanda ka yi rantsuwa ne ba za ka sa bakinka ba to kaga tun da da baka da ilimi akan abin a garin tsuwanka ba ta karye ba kenan a wajen waɗansu malamai wasu kuma sun ce ko ka sani ko ba ka sani ba rantsuwanka ta karye to irin wannan ne ake samun sabani tsakanin malaman fiki domin kowa da inda yake dubawa kaga mu da za a kyale mu ne kana zuwa sai sai ka same shi ce me yake faruwa sai ce maka ai wani ne na zo. na wakilce ki shine sai aka tattara ni wane wane da na ce ba zan taimake ki ba eh ki to kike na tunda an maka bayani in ka taimaka ma wannan ka san kai ma abin da kai kun ga ya fi fitowa fili kaga rantsuwan da kai ka warware amma baka sani ba Allah sarki ya za ku yi ku kama wannan dattijo ai ba daidai bane bai kamata ba to ai mu muna neman mai belin ne ko zaka sa hannu a belin sai ce eh zan sa hannu a belin ko menene yake abin nan yana da naira dubu biyar ne to gashi sai ya sa hannu ya ce kai kuwa da cibiya aka yi haka sai ya ce aini wakilin wane ne wane wane wane wane wanda ya ranzuwa a kansa kaga already bai sani ba sai da ya beli to wannan ko ba za a ce ya karya ranzuwarsa ba a yadda mu muke fahimta wannan kenan yasa ya ce tawila ne fassara guda biyu da wanda suke cewa ya karya idan ya sani da wanda suke cewa ko bai sani ba ya karya mu kuma muna goyon bayan waɗanda suka ce ya sani ya karya ranzuwa muna goyon bayansu wanda suka ce ko bai sani ba ranzuwansa ta karye ya je yi wannan lamuni ko ya yi belis to ranzuwansa ba ta karye ba bi kaulihi to ga wani rikitaccen layi har ila yau da kuma faɗinsa mazanin tuhu kala huli gairi ce ban yi tsammanin ya faɗa ma wani ba berin ga wanda ya ba da labari yi tsirran na hu cikin wallahi zai tsirran tashi shi berin da yi wa wani nasu an sa berin wani ne aka sa lamukbirin eh berin wa ya kasa nasa lamukbirin eh lamukbirin berin ne la mukbirin to le mukbirin ne ga wanda ya ba da labari fi la nahu cikin wallahi zai tashi ya yi rantsuwa wani ne akwai abin da ya sani ko zama lokaci sanin sirri mutum sai boya cikin zuciyarsa wata ranar bai bayyana ba sai ji babu daɗi da ya samu wani ya ce to maganan sirri ne bari fala maka amma kada ka kukura ka bayyana wallahi ba zan bayyana ba wallahi kar ka bayyana to wancan yayi ranzuwa ko kai kai ranzuwa, amma muna maganan kai ne kai wallahi kar ka bayyana sai ya fada maka da aka je kwana biyu sai labari ya fito da labari ya fito ya ce a'a ya aka yi labarin na ya fito ya ce amma ban yi tsammanin wani zai bayyana labarin nan ba tun da na masa randuwa to kai da ka bayyana masa labarin kai masa rantsuwa ya je ya bayyana ba tare da ya kiyaye amanan da ka bashi na boyen labarin nan ba to rantsuwanka ta kare sai kai kafara ga rantsuwan da kai wani abu ne kamar a juye irin wannan bai kamata mutum ya yi ta ko matar ka ce ko wanda kake ta kace wallahi kaza abinda kai baya cikin hurumin ka baya cikin ikon ka ka kiyaye duk wani sai kayi rantsuwan cewa sai yayi sai yake ko kada yayi sai yayi to ya kai ya kai za a barka da wahala ina fata an gane to yadda abin yake shine wa bi qawlihi ma zanantu ma zanantuhu qalahu li ghairi wa bi qawlihi li mukhbirin kun ji yadda na juya shi, to inda haka aka kawo za fi fahimta falanta li mukbirin da mai ba da labari yace ce mazanantuhu qalahu li gairi ya ban yi tsammanin wane din nan zai faɗi wannan magana ko ya faɗe shi ma wani na ba fi layusirrannahu cikin wallahi sai ka sirranta to tunda ya riga ya fada magana ta fito shikenan kai ka fada masa shi kuma bai kiyaye ranzuwan da kai ba ya fada rantsuwan ka ta kare to wannan amurda yake kama a hagunce yake eh, ina fata an gani to sai gaba ta gaba wabi izhabi al'ana duk mutumin da yake wa matansa ki tafi yanzu isra bayan la kallamtuki hatta ya yace wallahi ba zan yi magana da ke ba sai kin aikata abinda na saki sai ta tsaya ba ta tafi ba to wallahi sai kin yi kaza ba zan sake magana da ke ba wallahi sai kin yi kaza kaga wannan mai gida shi ya daura kansa mai kwarai da gaske ita ko sai ta tsaya take tafiya sai shedanin da ce mata kar ta tafi wasu wani lokaci mata aka zuzuke, suke yasa ba a cika garajen a rinka shiga wani lungu hakan nan ba za ka ce wa mace wallahi ko kuma in kika kuskura kika yi leke akan aurenki to sai ta leka sau goma in ya so auren ya warware sau goma su haka Allah yi su saboda lokacin da ka ce in kika yi leke ko in kika fita to ita kuma sai ta je in ba ta fita ba fa hankalinta ba zai kwanta ba shaidan yarinka a zazzabanta kenan zama da haka yin Allah ya jarabe ka da mace mai yawan fita da kafa kamar na kyankyani to sai dai ka rinka addu'a sai dai addu'a amma ka ɗora fitan akan saki to ko saki dubu ne sai an yi to wannan mai yiwa ta kukula shi ta bata masa rai sai ya ce ba zan sake magana da ke ba wallahi ba zan sake magana da ke ba sai kin yi sai ta tsaya a kansa ta ki tafiya sai ya ce ki tafi daga nan kwarai da ya warware rantsuwa kwarai da gaske domin da ya ce mata ta tafi umarni ya bata ne wabi ishabi ki tafi daga nan ba na ce ba zan sake magana da ke ba sai kin aikata duk waɗannan ba maganganu ba ne umarnin da ya bata din da shi ne karya ranzuwa tun kafin ma a zo sauran maganganu saboda haka duk mutumin da ya ce wa matansa izhabi ki tafi wa bi izhabi ki tafi al'ana ki tafi yanzu bar nan isra bayan kuma ya ce la kallam hatta hatta tafali wallahi ba zan yi magana da ke ba sai kin aikata to ki tafi yanzu yanzu dinan da ya fada ya karya rantsuwa Ki ke nan kawai sai su ci gaba da kadi ya je ya kafara eh. walaisa ubali لا أبالي akhar la kam lam tuka hatta تبدعني ba faɗinsa ba ne cewa la'ubali ban damu ba an a ce fara magana ne liƙaulin akar ga wata magana daban cikin mutumin da ya rantsa ya ce lakallam tuka hatta tabda'a ne wallahi ba zan yi magana da kai ba sai ka fara yin mun magana wallahi ba zan yi magana da kai ba sai ka fara yin mun magana mutumin da kai rantsuwa kansa ya faɗi sai ya ce ni ban damu ba yasa sa la'ubali din nan kamata ya yayi zo a tsakanin bracket da yake kun san su ba ruwan su da maganan bracket eh ce wallahi ba zan sake maka magana ba sai idan ka fara yin magana ka kaba da masa haka yaji sai ce laubali lallai ban damu ba to kar ka dauka maganan da ya ce ban damun nan ba yana nufin ya fara maka magana ne yana son ya gwada cewa ba shi ba damuwarsa ne. to kai kuma da kaji ya ce ban damu ba sai ka ce fa na faɗa maka to ka tafi ka to already randuwan da kai ka riga ka karya don bai fara yin maka magana ba an gane ku? ne walai ta qauluhu yace fadin faɗin nan laubali ya ce ban damu ba Ba bada to ba farkon magana ne ba wai ya fara yin maka magana bane karka doka ya fara yin maka magana ne likaulin akar ga wata magana daban wato an sake wannan an kama wata magana daban la kallam tuka hatta tabda'ani cikin rantsuwan da kai wallahi ba zan yi magana da kai ba sai ka fara yin mun magana to ba haka bane saboda haka duk wanda ya ce maka ubali ka ce wallahi ba zan yi magana da kai ba sai ce ban damu ba to ba fa yana nufin ya fara yin maka magana ba ne to karka kuskura ka kara wani abu kai magana da shi bayan ya ce ban damu ba saboda ka kai magana da shi to da kai ka fara yin masa magana shi yana jaddada tawayensa ne gare ka ina fata an gane to kaga a tsarin rubutu da sai a rubuta walaisa qauluhu la ubali la ubali din sai a dan sa masa bracket guda biyu bad alli kaulin akar la kallamtuka hatta tabda'ani kun san shi yakan fadi hukunci ne sannan ya fadi ranzuwar daga baya da sai ya ce kamar mutumin da ya ce wallahi ba zan yi magana da kai ba to sai wanda ka ce ba za ka yi magana da shi ba sai ya ce ban damu ba to in ka yi haka ka karya rantsuwa kai kuma da ka yi masa magana to amma sai ya juya azin to ina fata da yana bina na tun da babin ya yi kusan garewa sai dai akwai abuwa abu da yawa makamantan waɗannan wabili ikala haka ma mutumin da ya yi ikala Eh, menene ikala warware ciniki eh, warware ciniki idan na zo na saya abu a wajenka da na saya sai na ga abin bai mun ba kun san ka'idar ciniki shine duk mutumin da ya kasance baligi mai hankali baligi mai hankali namiji ko mace idan aka yi ciniki da shi to ciniki ya tabbata ya dawo ya ce ya fasa ba shi kudinsa musulunci ya ce sai mai sayarwa ya ga dama sai ka ga dama tun da wadai ciniki ya tabbata amma kun ga yaran da ake turo wannan yara kanana wanda yake ba su balaga ba wanda yake ba su da hankali yaro an ce masa ya je ya sayo magi sai ya sayo omo sai ya zo gida aka ce ko ma magi aka ce maka sai ya dawo maka wajen mai shago sai ka ce kai ba za ka canza ba to baka yi adalci ba ba daidai ba ne ka saba ka'ida farai da gaske ka saba saboda yaro ne bai balaga ba da mai hankali yake magana ko da baligi shi ne wanda za ka ce ba za ka canza ba saboda haka masu shaguna yana da kyau ku kiyaye wannan ya sa ku ringa takasan zan ya zo ya ce a bani omo omo ka yi ko ka e omo na nawa to wannan ya fi sauki saboda wani ya manta ne zai ce a ah, ai na manta shi ba omo bane ne magi ne shi kenan amma dai tun farko ka dauki ɗawainiyan kawai in yaro ya zo ya ce an yi kuskure kawai ka yadda tun da ba a ciniki da yaro a ka'ida ba a ciniki da yaro to in ka yi ciniki da babba sai ya zo ya ce to cinikin nan ya fasa to warware cinikin za a yi shine ake kiran sai kala menene warware ciniki shine sai ku sake sabon ciniki kai ka saya tun da abin ka ne saboda haka na zo na sayi wannan naira dubu goma sai da na je sai na ce gaskiya ni bai mun ba wannan abu bai mun ba saboda haka gashi na dawo maka da shi sai ka ce to ni in ka sayar mu in ka sayar mu naira dubu bakwai ko takwas sai ka ce ka Da shi kenan sai da uku dubu bakwai ko takwas ka gafa shi mai sayarwa riba nawa tun da wanda zai zo ya sake neman wannan ba a san nawa ne za a sayar masa ba eh sai dai kuma su masu ciniki irin wannan su sani duk tsawwala wanda ka yi to kai maran da Allah ya kama kama ba zai barka ba eh kamar ganin abubuwa suna shiga maka suna tafiya maka wallahi in kana tsawwala wa mutane randa da duk Allah ya kama ka kai ma ba zai barka ba tunda annabi ya yaba wa waɗanda suke sassauki wannan shi ne amma ba za a ce kai haramun ba to wa bil iqala duk wanda ya yi rantsuwa amma bai kawo mana batun rantsuwan ba bari mu karanta mu gani wa bil iqala fi la taraka fi haqqihi shay'an illa tafi yace wallahi shi ba zai bar sa ba sai an cika komai ka zo ka sayi wannan naira dubu goma baka bani kuɗi ba ko ka bani wani bangare saura wani bangare yace wallahi ni ba zan bar na ba sai ka cika komai to can kuma sai ka dawo sai ka ce kai ka fasa wannan abin nan ka fasa sayan wannan abu mu yi ciniki ni abin nan shi kuma wanda ya saya din bai cika maka kudin ka ba kun ga wannan rantsu da kai yana lingarin yana nan a rataye ina fata an gani to shine mala yake cewa in an yi ikala to ka karya rantsuwa domin saboda mai yana iya yiwa a yi ikala bayan an yi ikala sai a ce to shi kenan shi kuma bai cika maka haƙƙi ba kuma kun zo kun yi ikala mai yiwa ka ɗauki wani abu ka baki ko ya ɗauki wani abu ya baka wanda wancan kuma ba a gama warware shi ba domin kamar ciniki guda biyu ne wancan daban ne wannan daban ne eh. la in akara samana alal muktari sai dai idan ya jinkirta kudin a bisa ce mafi inganci saboda haka sai ya ce to bari jinkirta kudin sai bai yi ce ba zan ba bayar ba yanzu to da aka zo aka yi kalama sai baka karbi kulin ba to kaga tunda ba a warware wancan ba kamata ya ce an warware wancan sannan sai a zuwa warware wannan alal muktari inda lakami na'am wala in dafana malan haka kuma banda idan ya ne kuɗi ko ya ajiye kuɗi ko ya koye kuɗi a wani waje falam ya bi bai same shi ba ثم وجده hu sai ya samu a inda ya ajiye to nan ma rantsuwarsa ba ta karye ba fi a kansihi wallahi ke kika ɗauka kaga ya dawo kuma maganin kamar matarsa mutum da yana tare da matarsa sai ya ajiye wani abu da ya ajiye wani abu sai ya zo ɗauka sai bai samu ba suka yi ta rigima ya ce wallahi ke kika ɗauka wallahi ke kika ɗauka can sai ya samu abin toron zuwa ba ta warware ba sai dai irin wannan kuma ba daidai ba ne eh, tun da ya yi mata rantsuwa ke kika ɗauka itimin san koma ya mata ƙarya kenan ya yi rantsuwa kan ƙarya kenan ina fata an gani eh, shi ne abin da malar yake mana bayani wala inda fana malan mutumin da ya bi ne kudi kun san mutanen da su sukan tona rami ne su sa kudi domin su ɓoye wani idan zai ɓoye zai faɗa wa matarsa cewa ga inda zai ɓoye kudi yanzu kuma za a ga koto ne rami yake ko menene yake ko kuma samu wani waje a dan boye kudi inda barawo ba zai ba zai san cewa an aje kudi a wajen ba falam yajid ku shi kuma da yazo bai samu ba thumma wajadahu makana sai kuma ya samu a wajen wasu malamai sun ce ko ba a wajen ya samu ba tunda ya samu kudin fiya kafsihi ya ce wallahi ke kika dauka to randuwa bata karye ba fara bata kama shi ba wa bi tarkiha aliman sai dai kuma kafara ta kama shi idan ya batta yana sane fila karatu illa bi izini ya ce kada ki kuskura wallahi ba za ki fita ba sai da izini na duke nan yana zaune kawai suna magana da mutane ko da menene kawai sai hango ta ta fita kuma ya ganta ta fita ya gane ita ce ta fita kuma bata nemi izininsa ba mai yawa ya duba wayansa ma ya ga cortex ba a masa ba sai ce ke ba na ce miki wallahi ba karki fita ba sai da izini na me yasa kika fita ta ce na fito ko kuma ab aini na manta ne ma kayi ranzuwa do rikicin yana kan waye tunda ba saki ne kai ba da sauki sai ka je kai kafara don kayi ranzuwa ne kada ta yi ta kuma ta yi ya sa muka ce irin waɗannan rantsarantsa ya kiyaye a kiyaye su na'am to la in azina li amrin fazadat bila ilmin sai dai kuma kafara ba za ta kama shi baran duwarsa ba ta karye ba la in azina li amrin idan ya umarni ya ba da izini ga wani abu fazadat bila ilmin ita kuma sai ta kara ba tare da ya sani ba kamar yace wallahi ba za ki fita ba sai na baki izini sai ta zo ta ce to mahaifanta ba su da lafiya za ta je ta duba su kuma dama yana son ya mata takunkumi ne saboda yawan yawanta baya so nan ta je ta gaida mahaifanta da ta je ta gaida mahaifanta daga can kuma sai ta wuce wa gidan wani kawunta ko bakwanta ko wani dan uwanta gida na biyu da ta je ta nemi izini ba ta nemi izini ba to kai laifi ba ya kanka tunda oreji ka ba ta izini tun da farko ta fita to duk abin da ta tsora laifin ba zai shafe ka ba zai kare a kanta ne don ita ta saba wa Allah eh, kun san kuma wajen mata su ba abin da ya dame su ba abin da ya dame su sai ga mace ma wanda take da addini ko ta yi karatu amma ba ta kiyaye irin waɗannan abubuwa rai da gaske dalilin da ya sa waɗansu suka yin suka auri mace sai su auro ta daga wani gari su kawo ta wani gari babu dangin ya babu na babu ba inda za ta je amma in duk gari danginta ne ka shiga uku inda ka hana ta aka samu matsala ta zo ta yi ta surutu inda bayi da muhimmanci za ta nemi abin nan ka ko za ta kama hanya ta je musamman ma yanzu saboda haka yana da kyau mata su ji tsoron Allah sai kuma ka yi takatsantsan wajen rantuwa a ire-iren waɗannan abubuwa in ba haka ba za su kai ka su baro to la'in azina li amrin banda idan yayi izini da wani umarni ko wani al'amari fa zadat bila ilimi ita kuma sai ta ƙara ba tare da iliminsa ba sai da ta dawo sai ta ce ai da na je gidan mahaifina shikenan sai wata yar uwa na ta zo ita ma mijinta bai da lafiya ko menene sai na bita wannan duk tana baka labari ne tunda ba da izinin da abin nan ba amma bata kyauta ba abinda ta yi ba daidai bane kai kuma ran wanda kai wato ba za a ce kai kafara ba domin tunda already tunda farko ka ba ta izini wannan kenan wa bi aulihi laha kuma rantsuwansa ta karye idan ya dawo ga gidan duk maganan gida zai mana alam ba'du daga baya bi milkin akar da wata mallaka fila sakanti hadhihi dara haka ya rubuta nan amma la sakantu hadhihi dara haka ne ko cewa ba zan zauna a wannan gida ba wallahi ba zan zauna a wannan gida ba lokacin gidan yana mallakan wani ne sai ya fita ya shiga mallakan wani sai ya zo ya zauna a gidan to ya kare ranzuwansa audara fulanin ko gidan wane ko gidan wane sai ya samu wani gida nasa sai ya zauna ko kuma aka zo ya shiga ya sayar bayan ya sayar ya sake dawowa hannunsa ta wani bangare sai ya zauna to ya karya ranzuwanta illam yanwe ma da matlahu idan bai yi niyyar cewa matukan ta kasance gare shi ba yana nufin har abada idan nasa ne ba zai zauna ba to in ya zauna ya karya ina fata an gani wani lokaci kuma da aka sin abin da ya niyya ki ne za a tsora masa ladara fulani banda inda gida na wane ne gidan wane har abada to shi kenan sai mutumin ya sayar da gidansa bayan ya sayar da gidansa sai wani dalili ya zo sai aka sake ba shi gidan kai kuma baka sani ba ya daga baya sai ka buka ce ba ya sayar ba ka ce ai an ba shi gidan kyauta shike nan kankare ranzuwa ranzuwa ya karye tun da mallakansa ne duk mallakan mutum idan ka yi ranzuwa a kai duk abin da yake mallakansa to karkata ba haka ma idan akwai 'ya'yansa duk abin da yake mallakansu shi ma ba za ka taba ba to kaga kai za ka je ka wahalar da kanka farai da gaske na'am wala in kharibat banda idan ya gwada wannan gida ba zan zauna a wannan gida ba wallahi sai gidan ya rushe wa farat farikan sai gidan ya koma hanya mutane suna bi illam ya bihi idan ba da shi ne ya umarni ba idan shi ya umarni to wannan ba zai yi ba sai gidan ya zama wata kai. sai ya samu iko da ya samu iko sai ya rusa gidan aka rusa gidan aka mayar hanya ana bi Cikenan daga baya sai aka zo aka gina yana son ya kubuta daga rantsuwarsa tun da wancan gida ne ai an rusa to tun da an sake mayar da kin ya zauna a ciki shikenan ya karya rantsuwa saboda umarnin da ya yayi yayi ne domin ya kubuta to akwai wani abu wanda suke cewa za a yi mu'amala bi ƙidi qasdihi al mu'amala to bi ƙidi qasdihi wannan kaman wata wato wani formula ne eh, wafila ba ba amilhu to ina ganin nan ya kamata mu dakata idan muka zo gobe yan Allah ya kai mu kawai sai mu kammala eh, wannan babi duka insha Allah ta'ala abinda muka fala daidai Allah ya ba mu lada abinda muka yi kuskure Allah ya gafarta mana سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام wa rahmatullahi wa وبركاته